Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana da wannan safiyar Asabar a kan mitoci goma sha tara, talatin da ɗaya da kuma sittin. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta tashar mu na VOA Africa a zango ɗari da biyu da ɗigo biyar. ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalol da kuma niyya sai kuma alfa rediyo a birnin kumasin kasar ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com barkanku da warhaka. Amina Buhari auna ce tare da abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan lokacin. A cikin shirinmu na yanzu za ku ji mu ɗauke da shirin a bari ya huce, amma da farko ga labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum sunana Mahmud Lalo yau tara ga watan Fabrairun shekarar 2019. Gwamnatin shugaba Trump ta bayyana cewa ba za ta iya cimma wa'adin da majalisar dokokin ƙasa ta ɗiba mata ba na bayyana wa majalisar ko za ta saka takunkumi ko kuma akasin hakan akan duk wani da aka samu da hannu a kisan ɗan jaridan nan na ƙasar Saudiya Jamal Khashoggi. majalisar dattawan amurka ta baiwa shugaba donald trump zuwa ƙarshen daren jiya juma'a wato 8 ga watan fabrairu domin ta tantance waɗanda ke da hannu a kisan ɗan jaridar wanda aka kashe a ofishin jakadancin Saudiyya da ke istanbul a ƙasar turkiya a watan oktoban bara a dai ranar alhamis mataimakin kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka robert paladino ya ba da tabbacin cewa we will continue to uh, consult with congress ya ce za mu ci gaba da tuntuɓar majalisar dokokin ta amurka da kuma yin aiki tare domin mu zakulo waɗanda ke da hannu a kisan jamal kashoji sai dai a ranar ta alhamis ma'aikatar harkokin wajen ta amurka ta ce ta soke takaddun vizar wasu jami'an gwamnatin ta saudiya da dama sannan ta rufe asusun wasu mutane goma sha bakwai hukumar lafiya ta duniya who ta ce tana ƙara himmatuwa wajen ganin ta shawo kan cutar zazzabin lasa wacce ke ci gaba da yaduwa cikin gaggawa a sassan yammacin afirka yankin yammacin afirka na tsakiyar lokacin da cutar ta fi kamari wacce ta fi tasiri a tsakanin watan disamba da maris hukumar ta who ta ce dama dai ana sa ran barkewar cutar a ɗan tsakanin wannan lokaci amma a cewar kakakin hukumar ta who tarik jasarevich sun damu matuka kan yadda cutar ke yaduwa cikin gaggawa ya kara da cewa akwai bukatar alamomin yankin na yammacin afirka su ɗauki matakan tsabtace muhallansu domin kare kamuwa daga wannan cuta for example storing grain and other food eh, Tarik ya ce misali ana so mutane su rika ajiye kayayyakin abincinsu a wuraren da beraye ba za su iya kaiwa gaba da zubar da shara nesa da gidajensu. a ranar 22 ga watan janairu najeriya ta ayyana barkewar cutar inda ta ce jihohi 16 ne ke fama da ita hukumar daƙile yaduwar cututtuka ta tabbatar da cewa mutum 213 ne suka kamu da cutar a duk faɗin ƙasar yayin da wasu 42 suka mutu wannan kuma shine lokaci da cutar ta fi girma a cewar hukumomin najeriya duk da cewa ta sanar da shirin rage irin taimakon sojin da take ba a ƙasar kamaru saboda zargin cin zarafin bil'adama da ake a ƙasar wasu jami'an gwamnatin amurka sun ce kasar za ta ci gaba da haɗa kai da kasar ta kamar ta fuskar tsaro sai dai kuma kasar ta kamar sun ce takaita irin taimakon da amurkan ke baiwa kasar zai iya kawo cikas ga yakin da ake yi da masu tsatsauran ra'ayi a yankin jakadan amurka peter henry ballerin ya tabbatar da hukumomin na amurka cewa amurka ba za ta daina haɗa kai da kasar ba ta fuskar ayyukan tsaro kamar yadda kamfanin dillancin labarai na associated press ya rawaito jakadan yana faɗa bayan wata ganawa da yi da kakakin gwamnatin ƙasar kamaru ren emmanuel sadi kalaman na jakadin amurka na zuwa ne bayan da rahotanni suka nuna cewa gwamnatin amurka za ta rage dala miliyan 17 na tallafin da take ba kamaru na kayayyakin soji labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc inda yanzu agogo ke cewa karfe 12 dare ne da minti 4 rotanni daga sudan ta kudu na cewa an kashe wasu mazauna yankin karkara da ba a san adadinsu ba yayin da wasu ɗaruruwa suka tsere wa muhallansu a lokacin da wani sabon rikici barke a jihar yin river a wannan makon bayanai sun yi nuni da cewa dakarun gwamnati sun haɗa kai da mayakan spla na ƙasar sudan ta kudu inda suka fafata da 'yan tawayan national salvation front waɗanda general thomas cirillo ke jagoranta mazauna yankin karamar hukumar otogo da fadan ya barke sun ce ana ci gaba da tafka fadan a wurare da dama a jiya ta riba wannan fada da ya barke shine karo na farko da mayakan 'yan tawaye da na gwamnati suka haɗa kai domin ya yakar wasu 'yan tawayen tun bayan matsayar da aka cimma ta zaman lafiya a watan satumbar bara rundunar sojin amurka ta ce ta kaddamar da wasu hare-hare na sama akan mayakan al a wannan makon inda suka halaka mutum sha bakwai wata sanarwa da rundunar sojin amurka da ke aiki a nahiyar afirka wacce ake kira wato africom ta ce an kai hare-haren ne a ranakun laraba da alamis a can yankin shabela da ke kurmin ƙasar ta somaliya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma ga shirinmu na abar ya huce. A Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. barka da sake shigowa wannan zauri na abar ya huce da fata an tashi lafiya. Barka ka dai alheri. Ya sanyi. To sanyi dai ya dan lafa ka. Ya yar gudidi ana na ana kunkunshewa. Ana na ana kunkunshewa. <laughs> To Allah Allah ni ban taba ganin yaron da bai san shigar sanyi ba ba ta so yanzu kullun dare sai mun yi fada riga ba ta san dogon hannun riga. Aha kuma ga ga wannan wannan mugun eh mugun sanyi. Ba ne ba wannan eh, ah, sanyi. Ai wannan mugun sanyi. Bakon da ya wuce na je Los Angeles. Mm. na kunkunshe na kunkunshe nan kin san dai an yi wannan mugun sanyin mm. na tafi los angeles mm. na gaya miki shi kuma kin san can wuri shi kuma ana ana ana zafi zafi haka kana shiga kamar kin rasa ma yanda zaka yi da jake dole daga kin ga daga kin shiga jirgi kin san wanda ya fito inda ake sanyi kin san kuma wanda ya fito inda ba a sanyi fita su ba su da yan riga dai kamar wata yan shimi kawai muna nan muna fama da kayan jacket to tunda dai nan muka fito cikin sanyi muka fito cikin sanyi za mu koma tilas ne mu tafi da su na ce miki aga rana ta dan fito na ce bari in je in zauna rana ta dan buga buga wani mm. zuwa can an jima kuma zafi ya gasa ni na ce kai kamar yadda muke kika faɗa bakon da bakon da ya <laughs> gabata ba zafi shi ne na gasi na kira na kira su mama eh, da na ce mata ai in su ga nan rana na soya mu <laughs> Dan <laughs> Adam kenan. Dan Adam kenan. Allah dai babu mu tsaka-tsaki a fi daɗi ba sanyin ba ba zafin ba. Amin muna kuma mun gode muna cikin masu rai eh, har muna iya faɗa. Mm, to bari mu ci gaba da wannan babi na gaishe-gaishe. Gaisuwa da fata alheri daga mami. Ta ce ina gaida yaya kuba da iyalan Idrisu a Bauchi da kuma baba ɗan Juma Juma gata. da iyalan baba dan juma gata da bawa um, um, ko umaru ne ina jin da nuhun sama'ila nazari da bawa umaru ina jin bawa umaru sakatare da na ali ahmed da dumbulun ahmed da tambaya mai gaskiya da steven oga a kwanga ina jin tambaya mai gaskiya a gidan kwara ne ko da Stephen Oga kwanga da Yakubu Gidado da Alisa Daniel da Musa Daniel da Shamsiya Ishaya da Pastor Likita Mantau da Simon Bala Arin da Zainab Babaji. Zainab Babaji eh, lamba ki ta mm. samu shiga. <laughs> lamba ki ta fito da Kobi na tune ko na tune Umaru da yaya DJ John Umaru. da mama esther maji daɗi da phoebe samuel da ruth victor sai kuma usman baban salama ummi da habiba usman kalba da hannatu dauda tanko da iro mamman da musa yaro da ya'u fishere da baban rawuya allah ya sa na faɗa daidai sai kuma mrs justina ibrahim da mrs maryam dankwat da rahila adamu da hanina adamu da samuel sambogin da isban da Is, ibzan dalla dalla da ba, ko, ba, ko bari ko barista isa izaya randa ne da kuma barista yakubu salibawa eh barista iza azaya randa da barista yakubu salibawa da kuma elisha james sele eh, to ina fata da na faɗi suna nan daidai aiko eh, sai na sha ruwa na sha karatu gaskiya kam <laughs> mm. hannuna inda ta fito daga abubakar bala inda yake cewa salam muryar amurka barka da aiki da kuma duk ma'aikatanku suna ina fatan suna lafiya don allah ku miƙa min na ga ilahirin mazauna anguwar sakin noma to allah sana faɗa wannan sunan daidai a garin lakwaja da mutane irin su aliyu abdullahi wanda aka fi sani da shagalinku da baba adamsu da baba egan da mai martaba mai garin lakwaja alhaji dr muhammad mai karfi na uku allah ya kara mishi lafiya da tsawon kwana to amin da azman a garin na lakwaja na gode daga bala abubakar sarkin noman lakwaja to muna fatan duk kun tashi cikin koshin lafiya mu ma muna mika gaisuwa a bari ya eh. huce a gare ku dukkan ku da ilahirin jama'ar lakwaja <laughs> to daga karshe wannan bangaren eh, gaisuwan karashe eh, ne na gaisuwar jummai linda da ta ce tana gaida dukkan ma'aikatan dialysis unit na special specialist hospital bauchi mm. da ma'aikatan teaching hospital bauchi da ma'aikatan aminu kano teaching hospital a kano da ma'aikatan special, special school management board hajiya salamatu baraya da kawarta hajiya hadiza da garba direba da baba haruna da matarsa sa'ade da malam gwadabe da iyalansa da tsofaffin ɗaliban makarantar ah, kabomo a ina jin jihar katsina kenan ko eh. mm. eh, da kuma ma'aikatan tsofaffin ma'aikatan midwifery bauchi sai kuma mr daniel ɗanladi da iyalansa da hassana mohammed zaria da bara'atu garba a kano da kuma esther hassan a lagos sai kuma ladidi na dada a katsina da binta shehu a katsina da kuma mamar aisha karama a mararrabar kankara a malumfashi da fatar an tashi lafiya. To alheri ma bari na mika wannan sakon gaisuwa inda ya fito daga Yusuf mai leda yake cewa ina mika na zuwa ga lawalli mai rake gololo da Adamu sassan gololo da dan baba mai kayan miya gololo to gololo ina jin anguwa ce kenan ko alheri eh, ko gari eh. kuma to sai Allah da <laughs> sula mai kwakwa gololo da alhaji sale mai wankin hula a gololo da fatan duk suna cikin koshin lafiya <laughs> da al'ummar gololan gaba daya lahirin al'ummar gololo <laughs> wannan ya fito ne daga comrade bala usman karasuwa yobi inda yake cewa gaisuwa da fatan alkhairi ga nazir abubakar gusau zanna mai lemu da maturu da buba wanzam da maturu da muhammad tata gana mantaza to alisa na faɗi wannan sunan da da usaini dangote ya karasuwa da baban gida ciyaman a haɗaita da badamasi aliyu rijiyar lemu kano da comrade bashir dauda katsina to hadda dan katsina mu da fatan duk kun tashi <laughs> cikin koshin lafiya to abin abin su ba abin dole ga labarai. Mm, to alheri. <laughs> to yau ni zan fara wannan labarin ah! eh, ya fito ne daga ne daga hannun salawan girgiri wani labarin ba ne aka bashi kuɗi ya kai banki mhm. to goga naka da ya ɗauki kuɗin ya tafi banki da shigarsa banki sai aje kuɗin kawai gaban akanta abin shi mm. mai karɓar kuɗin nan kenan ba mm. sai ya fito daga banki ya kama hanya ya tafiya shi Mm. ya koma wurin wanda ya bashi kudin da isarsa wurin mai wanda ya bashi kudin sai ya tambaye shi to dan fulani ina tela kin san irin <laughs> takardar da ake bada ka bada kudi ce da ka sa kudi da kowa mm. to sai ba fulatinin ya dube shi ya ce to ai ni da ka bani kuɗin baka ce in kai tela ba cewa kai ce mun kai in kai kuɗi banki ba tela ka ce kai mun kuɗi ba sai sai sai ni kuma na kai banki na na samu teburi na aje a baki a gaban kanta kamar yadda kace mun kace mun kai mu kanta na je na samu kanta na ajiye <laughs> shikenan me me kuɗi da ya ji haka hankalin shi ya tashi sai ba zai kama hanya ya tafi banki hmm. yana zuwa banki banki kenan ana ta cigiya inda aka kawo kuɗi an ajiye ana ta cigiyan mai kuɗi sai mm. zai ce ya ba su labari ya bayyana musu yadda aka yi ga wanda ya aika ya kawo kuɗi kuma ga yadda suka yi ya faɗa musu yawan kuɗin aka duba aka kirga aka daidai shike da kuɗi aka ɗauki kuɗi <laughs> aka ba shi kuɗi shi ya cece shi ya samu ya <laughs> samu kuɗi shi wanda ai da an shiga babban ruɗani. <laughs> To mamadi ma da je wannan sako ne labari ya fito ne daga Idris M Idris Jamaturu inda yake cewa fatan alkhairi ga masu gabatar da shirin a bari ya huce. shi ne ya ce wani saurayi ne ya je hira a gidan budurwarsa sai hadari ya taso aka fara ruwan sama sosai ana ta ruwa ruwa ruwa kamar da bakin kwarya ruwa ya ki daukewa. To ya rasa ya zai sai can sai baban budurwar ya dan lebu sai yake ce mata to wance wannan ruwa ba alaman zai ɗauki yanzu ya za a yi ina gade kawai abin da za a yi ki je ki gyara mashi ɗakin baƙi sai ya kwana da safen allah ya kai mu sai ya tattara ya tafi gida mhm. sai ta ce to baba ta shiga gida aka je aka gyara ɗaki aka yi komai aka dan zo zaure inda saurayin yake kenan inda ta bashi dan ta bar a eh. soro a zaure inda eh. suke taɗi tana zuwa sai bata gan shi ba to baban ma ya zo ta ce bata gan shi ba baban ma ya zo ya duba ta tunani to lafiya me ya samu wannan kunya ya ji ne ya tafi kawai sai can gashi ya dawo ruwa ya jike shi jaga rike da bargo bargon ma ruwa ya jike shi sai cewa ta ce ina ka tafi muna ta neman ka a'a na ruka gida na hannu gidan mu ne in dauko bargo na saboda na san za a yi sanyi sosai da daddare <laughs> me yasa zauna bai zauna gida ba kawai tun da ya riga ya isa gida. Shi ne zuwa gida ai sai ka eh, zauna gida. Bai dawo da gai Kuma ka ce ka ɗauko ka zawo a jike jaga ga bargon ma da za ka laɓa da shi a jike <laughs> jaga To yana jin ila shi ma ɗan filla ne ko. Ai sai ce koma. Ku filla Sai baban ya ce koma kawai tun da ka iya tafiya gida koma kawai ka je. Koma kawai shi ne ba. <laughs> To dole na ga lokaci ya fara hadarar musabili da ka a nan ma tilas mu jabi mulki nan sai ko mako mai zuwa idan Allah Ubangiji ya nuna mana yanzu a madadin. Daula Salim daga nan sashen Hausa na murya Amurka. Alheri ke muku fata alheri Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kuma abin da lafiya za ta ci da alheri. Amin suma amin. Najeriya ke ta fara na goma sha shida ga watan Fabrairu na shekara ta dubu biyu da goma sha tara. Mun ce babban abin da za mu ba ƙasanmu ne zama lafiya da wadata. Bayin da ake da talauci kamar Najeriya sun cika alkawari sun cika alkawari. Sashen Hausa na murya Amurka ba zai baku a baya ba, zai ba kwararo da sako da lunguna don kawo muku labarai da rahotanni da dumi su. Murar Amurka daga Kaduna. Muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Muryar Amurka a Sokoto, Nigeria. sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Za mu muku shirye-shirye na musamman ta kafar rediyonmu da talabijin da sauran mu na sada zumunta. Za kuma mu kawo muku hirarraki na musamman na masu ruwa da tsaki a harkokin siyasar Najeriya sannan za mu so jin ra'ayoyinku a rediyo da shafinmu na Facebook akan abubuwan da ke wakana. A ranakun zaben kuma a maimakon shirin mu na rabin sa'a da aka saba za mu kawo muku shirin sa'a ɗaya domin sanar da ku wainar da ake toyawa. Don haka sai a kasance da sashen Hausa na murya Amurka. Duniya a tafin hannunku. Da haka ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci, sai can an jima da hantsi za ku je mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, Amina Buhari auna ce daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. meilleure musique